الذي هم فيه مختلفون wannan shine alkur'anin da suka yi saɓani tsakaninsu wajen kamanta masu sukar shi shin tsafi ne ko kuwa waƙe ne ko bokanci ne ko tatsuniyoyin mutanen da ne